الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا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 ما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na lahadi biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu ko sha hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha uku miladiya a jiya idan ba a manta ba mun tsaya karshen aya ta saba'in da hudu cikin wannan sura mai albarka suratun nisa yau za mu tashi farkon aya ta saba'in da biyar fadin allah maɗaukakin sarki وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء بسم الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا Ubangiji ya ce wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah mai ya hana ku ba za ku yaƙi ba don taimakon addinin Allah ana nufin ku musulmi waɗanda kafirai suka yaƙe su waɗanda kafirai suka fitar da su daga gidajensu domin wannan aya tana magana ne dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suka yi hijira daga makka tare da shi suka koma madina da a zaman makka ba a wajabta musu yin yaƙi ba ba a ma umarce su da ko da wani ya taka musu su rama ba ko ya ɓaran musu su mai da martani ba abin da ake cewa da su a makka ku yi haƙuri afu wasfahu hatta ya ati Allahu bi amrihi ku yi afuwa ku yafe kafin Allah madaukakin sarki ya kawo wani umarni na daban wanda shi kuma ba na afuwa bane ba na yafiya bane na in an maka ne karama to da haka lokacin da aka je madina sai kuma daga baya umarni na ayyaki ya zo umarni na ai jihadi ya zo to sai kuma tare da haka waɗansu daga cikin sahabbai jikinsu ya yi sanyi ba su da himma ba su da ƙwazo ba su da kazar-kazar na siyaki ɗin sai Allah ya ce wa malakum menene ya same ku ne la tuqatiluna fi sabilillah har kuka ki ku yaki ko ba kwa yin yaƙi don taimakon addinin Allah alhalin dalilan da suke sawa a yakin sun tabbata gare ku an cuce ku an zalunce ku an fitar da ku daga gidajenku an hana muku yancin addininku an mai da ku talakawa alhalin da kuna da wadata kuma an ci gaba da yi muku haka ba a daina ba domin hatta a wannan lokaci ɗin da wasu suka yi hijira suka komo madina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a makka akwai raunanan musulmi ba a daina cutar da su ba ba a daina kashe su ba ba a daina azabtar da su ba da haka Allah yake zaburar da su yake kwadaitar da su wa malakum la la fi sabilillah me yasa ba za ku yi yaki dan ku taimaki addinin Allah ba wal mustada'afina min rijal alhalin ga rauna na daga cikin mazaje na ku waɗanda kuka baro a makka wan nisa' da kuma raunana daga cikin mataye na naku waɗanda kuka baro a makka wal wildan da 'yan yara ƙanana raunana daga cikin ku waɗanda kuka taho kuka bar su a makka allazina yaquluna waɗanda suke addu'a suke roƙon ubangiji suna cewa rabbana afirijina min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahliha ya ubangiji ka fitar da mu daga wannan alƙarya waɗanda ma'abutanta suke azzalumai wacce ce alƙarya suna nufin makka akan ce alƙarya a ƙur'ani ana nufin makka wa kayin min ƙaryatin ahlaknaha وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم ذاك كلمة القرية أتكن سورة القتال وسورة محمد تكن ونن آية دمك كاوتنا نفهم مكة وهكذا ما معلمان تفسيري سكتي أنا والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية أنا نفهم مكة ذاك سنة cewa ya ubangiji ka fitar da mu daga cikin wannan alƙarya wanda ma'abutanta suke azzalimai zalunci ta fuskar cutar ubangiji subhanahu wataala ta hanyar sanya masa abokin tarayya ta hanyar yi masa shirka domin mafi girman zalunci shine zaluncin da bawa yake wa mahaliccinsa na sanya masa kishiya na sanya masa abokin tarayya shine ubangiji yace ce inna shirka la zulmun azim lallai shirka ita ce mafi girman zalunci haka nan yace wal kafiruna humuz zalimun lallai kafirai sune tsantsar azzalimai wanda zaluncinsu ya kai har Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala suna zalunta sun hana masa haƙƙinsa na tauhidi suna sanya masa kishiyoyi suna haɗa shi da abokin tarayya to sannan kuma ga zalunci ga bayan Allah suna cutar musulmai suna danne musu haƙƙi suna azabtar da su suna hana su yancin addini da haka suna addu'a suna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha ya ubangiji ka fitar da mu daga wannan alƙarya waɗanda yan cikinta suke waje allah na min ladunka waliyan ya Allah ka sanya mana majibincin al'amari daga gare ka waje Allah na min ladunka nasiran ya Allah ka sanya mana mataimaki daga gare ka ma'ana ka taimake mu to da haka wannan dalili ne da shi kadai ya isa ya sa musulmi su kishin zuci su yi yaki a wannan lokaci na farko an danne musu haƙƙin addini wanda shine mafi girman haƙƙi da ɗan adam yake da bukata a rayuwarsa na biyu ana cutar 'yan uwansu suna ji suna gani ana kashe su ana bautar da su ana kwace dukiyoyinsu shi yasa ma malaman tafsiri suka ce faɗin wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi akan maimaita kalmar fi a wajen wal mustada'afina ai fi sabilillahi wa fi mustada'afina min ar-rijal me yasa ba za ku yaki ba dan taimakon addinin Allah dalili na farko kenan da kuma taimakon raunanan da ke cikin ku waɗanda suke faɗar waɗannan kalmomi wanda suke nuna a tausaya musu suke nuna cutarsu da zalunta su da ake yi to da haka waɗansu malaman tafsiri suka tafi akan cewa wannan aya tana kwaɗaitarwa ne akan yin jihadi musamman ga sahabbai 'yan makka a wancan lokaci waɗanda suka yi kaura daga makka suka koma madina waɗansu malaman tafsiri suka ce a ayar ba da musulmi take ba tana magana ne da yahudawa domin yahudawa irin haka ya taɓa faruwa a gare su a tarihi a lokacin annabi musa alaihi salam an yi wani azzalumin sarki da ya rinka azabtar da yahudawa ya rinka cutarsu kamar fir'auna da kuma waɗansu sarakunan da suka yi kwafi da irin zaluncin da fir'auna ya taiwa banu isra'ila da haka har banu isra'il bayan shuɗewar annabi musa alaihi salam suka zo suka sami wani annabi da allah bai ambaci sunansa ba cikin annabawan da ya turo bayan annabi musa suke koka masa ya roƙa musu Allah maɗaukacin sarki ubangiji ya tayar musu da wani shugaba wani kwamandan yaƙi kuma ya umarce su da su yaƙi a ƙarƙashin jagorancin wannan kwamanda ɗin don su ƙwaci kansu da kansu daga zaluncin waɗannan sarakuna na wannan lokaci da suke ta zalunta su ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya hakaito cikin ayoyin suratul bakara ubangiji ya ce alam tara ilal mala'i min bani isra'il من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم كو إلا قليلا منهم أو تقراء والله عليم بالظالمين وبنجي جيتي باكا جنن ilal mala'i wata taron jama'a ko wasu taron gungun mutane min bani isra'il na banu isra'il min ba'di musa da aka yi su a tarihi bayan shuɗewar annabi musa idh qalu li nabiyyin lahum yayin da suka zo suka ce da wani annabi nasu ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah naɗa mana kwamandan yakin da za mu yi yaki karkashin jagorancinsa don yaɗa addinin Allah an gane ko qala sai annabin yace da su hal asaitum shin ba kwa tsoron in ku kutiba alaikumul qitalu in an wajabta muku yin yakin an turo muku komandan Allah tuqatilu ku kasa yakin kalu sai suka ce wa malana Allah nuqatila fi sabilillah mu kuma me zai hana mu yin yaki dan taimakon addinin Allah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina alhalin an cuce mu an fitar da mu daga gidajen mu an raba mu da mu. to da haka su suka nema da farko sai kuma Allah madaukakin sarki ya wajabta musu falamma kutiba alaihimul qitalu yayin da aka wajabta musu yin yakin tawallau illa qalilan minhum sai suka juya suka ki yin yakin sai yan kaɗan ne daga cikin su to wannan sai ya ja Allah madaukakin sarki yake tsawatar musu anan wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah me kuma ya hana ku yakin bayan da ba a wajabta ba kuka zo kuka ce a wajabta kuma yanzu an wajabta kuma kun gudu me ya hana ku yakin fi sabilillahi dan taimakon addinin Allah din wal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha kuma ga rauna na a cikin ku wanda aka cuce su aka zalunce su wanda da nufin ku shine ku kwato musu yanci amma kuma duk da haka ga su har yanzu kun kasa kwato musu yanci da da haka waɗansu malamai suka ce ayar tana jan hankali ne tare da faɗa da aibantawa yahudawa na wancan aiki da suka yi na neman a wajabta musu yaƙi da farko daga baya kuma da aka wajabta musu suka zo suka kasa ubangiji maɗaukakin sarki ya ce allah na amanu lallai dai muminan kwarai yuqatiluna fi sabilillah su ke yin yaƙi don taimakon addinin Allah kenan yahudawa da aka ce su yi suka ki alama ce ta cewa ba muminan kwarai bane ba imanin ba na gaskiya bane inda muminan kwarai ne imanin na gaskiya ne da da aka wajabta musu za su bi za su aiwatar da umarnin ubangiji subhanahu wataala na kafaru su ku kafirai yuqatiluna fi sabili taghut suna yin yaƙi ne don taimakon shaitan amma shi mumini manufarsa ta yaƙi a addinance ita ce taimakon addinin musulunci mumini baya yaƙi don ɓangaranci mumini baya yaƙi don ƙabilanci mumini baya yaki dan neman tara abin duniya yana yin yaki ne dan taimakon addinin Allah subhanahu wata'ala a lokacin da addinin ya ce kuma a lokacin da ya cika sharuɗan da addinin ya ce a yaƙi dan su shi yasa aka tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam rajulun yuqatilu shuja'an wa rajulun yuqatilu hamiyya wa rajulun yuqatilu qabliya ayyu dhalika fi sabilillah kala man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah mutumin da yake yaki saboda kabilanci da mutumin da yake yaki saboda bangaranci da mutumin da yake yaki dan a ce wani gwarzo ne aishayin sa aishayin kabilarsa wane ne daga cikin su yake yaki dan Allah sai annabi ya ce wanda yake yaki dan ya ɗaukaka kalmar Allah wannan shi yake yin yaki dan Allah daka allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru amma shi ko kafiri yuqatiluna fi sabili tagut yana yin yaki ne dan taimakon shaitan ko dai dan san zuciya ko dan neman abin duniya ko dan neman ɗaukakar duniya ko dan kabilanci ko dan bangaranci wanda duk waɗannan manufofi manufofi ne na shaitan shaitan shi yake raba hankalin mutane ya raba kansu ta hanyar sa musu kabilanci ko ta hanyar sa musu bangaranci ko ta hanyar sa musu jin ina da karfi bari in danne wanda yake bai kai ni ƙarfi ba kaga wannan manufa ce ta shaidan wanda mumini baya yin yaki dan waɗannan manufofi din ubangiji ce faqatilu awliya ash-shaytan lallai ku mu'minan kwarai ku yaki awliya ash-shaytani majibanta al'amarin shaytan waɗanda suke biye masa waɗanda suke yin aiki bisa ga manufofinsa inna kaida ash-shaytani kana da'ifa lallai hakika makircin shaytan dan kankani ne makircin shaiɗan mai rauni ne ana nufin in ka hada tasirin da shaidan yake da shi da kuma tasirin ubangiji subhanahu wataala to ko shakka babu tasirin shedan mai rauni ne hasali ma wa yake arawa shedan tasirin in ya ga damar yayi tasiri shine Allah din subhanahu wataala to amma waɗansu sukan yi kuskure anan sai su ce har mata ma sun fi shedan sharri tunda anan an ce sharrin shedan mai rauni ne amma a suratu yusuf sai aka ce inna kaida kunna azim kaidin mata yana da girma sai a ce wai hammata ta fi shedan sharri wannan kuskure ne ba yadda za a yi dan adam ya fi shedan sharri yau yi dan adam ta hanyar shedan ya samu sharri dan haka can ana magana ne akan in ka hada sharrin mace da namiji to sharrin mace ya fi na namiji girma nan kuma ana magana in ka haɗa tasirin shaiɗan da kuma tasirin ubangiji subhanahu wataala to kun shakka babu tasirin ubangiji shine gaba domin shine da ikon sa ya bawa duk wani mai tasiri tasiri in ya ga dama kuma sai ya kwace kayansa a lokacin da ya so subhanahu wataala dangane da ayar da muka karanta ta baya faɗin Allah wal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan waɗansu malamai kamar yadda na gaya mana a farko sun ce da muminai ake sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka yi hijira daga makka suka zo madina a makka ba a wajabta yaki ba amma da aka zo madina sai aka wajabta yaki amma da aka wajabta yakin kuma sai ba su rike shi hannu bibbi ba to sai Allah madaukakin sarki yake jan kunnen su akan cewa lalle fa su yaki dalilan yaƙi sun kama su an hana yancin addini kuma sannan an hana ana zalunci ana cutar su da haka Allah ya ce wal mustada'afina min ar-rijali wan nisa Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abdullah dan Abbas dan tabbatar da wannan tafsiri Ibn Abbas yake cewa kuntu ana wa ummi min al ni da mahaifiyata ma muna cikin waɗannan mustada'afina din wanda Allah ya ce min ar-rijali wan nisa'i wal wildad mahaifiyarsa tana cikin minan nisa shi kuma yana cikin wal wildani ma'ana ayar tana magana ne akan raunanan mutane da aka yi hijira aka baro su a makka kafirai suka ci gaba da cutar da su don haka Allah ya ce lallai a yi a kwato su ibn abbas ya ce ni ina daga cikin su mahaifiyata ma tana daga cikin su ni a bangaren yara kanana mahaifiyata kuma a bangaren mata shine wazul zul mustada'afina min ar-rijal wan nisa wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha na'am الذين كفروا يقاتلوا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أدل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ألم تر إلى الذين قيل لهم شن ينزباك كلم وأند أكتيد سو كفوا أيديكم كوكامي هنوانكو وأقيموا الصلاة كتشغب دسيد صلى وآتوا الزكاة كتشغب دباد زكاة معنى أكرم فرقو Ubangiji ya umarci muminai da sallah ya umarci muminai da zakka amma bai umarce su da yaƙi ba to amma sai da yawa daga cikin su suka rinka ɗokin ina ma a wajabta yaki ina ma a wajabta jihadi sai Allah ya ce shin yanzu ba ka ganin irin mutanen da muka ce da su ku kame hannunku ko wani ya dake ku kakkura ma ko wani ya taba ku ku kyale shi wa aqimu salata ku dai ku ci gaba da tsayi da sallah wa atuz zakata ku dai ku ci gaba da bada zakka amma suka rinka dokin a wajabta musu jihadi falamma kutiba alaihimul qitalu yayin kuma da aka zo aka wajabta musu yin yakin idza fariqun minhum sai ga wasu daga cikin su yakshawna nasu suna tsoron mutane ka tilla kamar yadda ake tsoron Allah ma'ana suka zo suka kasa suka tsorata suka kidime suka rude ya zama suna tsoron mutane yan uwansu kamar yadda ake tsoron Allah saboda tsaba tsoro wa har suke cewa rabbana ya ubangijin mu lima katabta alaina alqital me yasa ka wajabta mana yaki laula akhartana ila ajalin qarib ina ma dai ka jinkirta mana zuwa wani dan lokaci na kusa ina ma dai ba yanzu bane ina ma dai a bari sai shekaru masu zuwa ubangiji ya ce kul ka ce da su mata'ud dunya qalil in dai dadin duniya ne ai dan kadan ne kwana nawa za ku yi ku taho wal mata'ud dunya qalil in dai jin dadin duniya ne bai da yawa ka dade ka yi shi shekara 60 amma kana haura 60 70 to kuma shikenan ya zama gangara duk abin da yake wa bil adama daɗi kai yanzu ci kake dan larura in ma ka samu damar ci amma in baka samu dama ba sai dai a ci kana kallo sai dai a iyakance maka nau'ukan nama karka ci kaza sai kaza karka ci eh, jan nama sai dai farin nama karka ci gishiri karka ci kaza karka ci magi an rinka sa maka ka'idoji kenan to kaga abin dan kaɗan ne da haka ubangiji ya ce in dai dan rayuwar duniya ta sa har in Allah ya ce muku kaza kuke cewa a jira sai nan gaba to ai jin daɗin duniya dan kaɗan ne wal akhiratu ita kuwa lahira khairun ita ce mafi alkhairi amma liman ittaqa ga wanda ya tsaya ya kiyaye takawa ya bi Allah subhanahu wata'ala wala tuzlamuna fatilan ku sani ba za a zalunce ku ba daidai da zaren da ke jikin kwallon dabino ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala ba zai zalunce ku ba duk abin da kuka yi na alkhairi za ku je ku tarar kamar yadda duk wanda kuka yi kuma na kishiya haka shi ma za ku je ku tarar to da haka wannan ayar dori ce akan ayoyin da suka gabata ta fuskar ma'ana ko dai mu dauka cewa ana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke makka suka koma madina kafin a wajabta musu yaƙi daga baya Allah ya zo ya wajabta amma kuma sai ba su zabura sun yi kokari sun yi himma kamar yadda ya kamata ba sai Allah yake kwadaitar da su yake fadakar da su ko kuma mu ɗauka cewa tana magana ne akan Yahudawa kamar yadda bayani ya gabata al-Imam Ibn Abi Hatim ya rawaito hadisi daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yake cewa anna Abdurrahman ibn Auf wa ashaban lahu atawun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bi Makkah Abdurrahman dan Auf ɗaya daga cikin asharatul mubashsharuna bil biljanna mutum goma da manzo Allah ce yan aljanna ne a duniya shi da wata rana da shi da wasu abokansa suka taho wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam faqalu suka ce tun ana makka ya nabi Allah ya annabin Allah kunna fi izzin wa nahnu mushrikun da mun kasance mu ke da faɗa aji kafin mu shiga musulunci falamma amanna sirna azillah a ba yanzu da muka imani kuma ga hali ya canja an dawo ana cutar mu ana zalimtar mu ana danne mu dan me dan Allah ya ce kar mu rama qala sai manzo Allah ya ce da su inni umirtu bil afwi fala tuqatil qawma ni dai ku sani an ce da ni in kyale su duk abin da suka yi min kan in rama da haka ni ma ban ce da ku ku rama ba ku yi hakuri to kaga shine qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus sala a wannan lokaci ana ta cewa a kame hannu ko kafuri ya taba ka ba ko ya takale ka kakka mai masa da martani kai dai ka bada himma wajen yin sallah ka bada himma wajen yin zakka ka bada himma wajen ayyukan alkhairi domin da waɗannan ne ake samun tabbatuwar zuciya da kuma kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala matukar mumini bai yi tanadin imani ba bai yi tanadin sallah ba bai yi tanadin zakka ba bai yi tanadin ayyukan alkhairi ba to ko an fita filin daga ba abin da zai iya tabakawa. da haka da imani da sallah da ayyukan alkhairi kake fin kafuri da su ne Allah madaukakin sarki yake ɗaukaka ka a kansa yake taimakon sa akan yake taimakon ka a kansa amma matukar baka da waɗannan to daman kafuri shi bayi da shiri bayi da tsari illa ya zai ga bayan ka to kaga in ta fuskar karfi ne na soja ta fuskar kayan fada ya fi ka tanadi amma kai da mai kafi shi shine kafi shi alaka da Allah shi kuma Allah shi ke bada nasara shi yasa a wannan lokaci na zaman makka abinda Allah subhanahu wataala yake taiwa sahabban annabi tanadi ku tsaya ku gina sallah ku tsaya ku tsai da zakka ku tsaya ku kyautata mu'amala tsakaninku da mahalicci ku kyautata mu'amala tsakaninku da yan uwanku to wannan zai sa ko gaba mun wajabta muku yaki ba za ku yi raki ba ba za ku kasa ba kuma za mu taimake ku saboda kun fi kusa da mu sama da wa'ancan kafirai ko me suke takama da shi sai mu ba ku nasara mu dora ku a kansu to wannan shine shirin da ake ta yi al-imam ibn kasir ya karfafi wannan fassara yake cewa kana muminu na fi ibtida'il islam mu'minai sun kasance a farkon musulunci wa hum makka a lokacin suna makka ma'amurina na salati waz zakka abinda kadai ake cewa su yi shine sallah sai zaka. wa in lam takun zatan nusubi duk da zakar a wannan lokaci ba mai nisabi ce ba wacce sai kuɗi sun kai kaza za a fitar da kaza ba zakka a makka ana nufin tsarkake zuciya daga shirka tsarkake zuciya daga hasada gaba kiyayya munafurci wannan shine zakka domin zakka iri biyu ce akwai zakkar dukiya kuma akwai zakkar rai ubangiji ya ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqawaha qad aflaha man zakkaha kaga zakatun nafsi kenan haka nan annabi Musa ya ce da Fir'auna fa kul hal laka ila an tazakka zakka ana nufin zakka zuciya fa wailil lil mushrikin allazina la yu'tuna zakata da ka zakka idan ka jita a cikin ayar makka ko ka jita a lokacin makka kafin a hijira a koma madina to fa ba wai zakka ta kuɗi bace ba zakka ana nufin tsarkake rai da aka da aka ce ku fu aidiyakum wa aqimu sala ku kame hannuwanku ku ku tsaye da sallah wa atu zaka ku ba da zakka ana nufin ku tsarkake rawukanku ku daga shirka ku tsarkake rawukan ku daga kin juna ku tsarkake rawukan ku daga hasada kyashi gulma to wannan shine zakka da aka ibnu kasir yace zakkar da ake nufi a nan a makka ba wai zakka bace ba ta nisabi ba wai zakka bace ba ta kuɗi lakin kanu ma'amuri ma'murina bin wasati fuqara kawai abin da ake nufi mai kuɗi ya taimaki talaka duk abin da yaga zai iya biya bukatarsa da shi zai iya taimakonsa da shi gwargwadon bukata ya bashi wa kanu ma'murina bis safi wal afwi anil mushrikeen kuma duk a zaman makka an umarci sahabbai da su kauda kai su yafe su kyale duk abin da mushrikai za su yi musu sabar suyi su yi hakuri ilahinin zuwa wani lokaci wa kanu na amma duk da haka sahabban annabi suna jin ba daɗi na abin da mushrikai suke musu su wulakanta su kana ji kana gani mutumin da bai fi karfin ka ba ya dake ka kuma a ce ka karama wani sai ya yi tsalle ma zai kwaɗa ma mari kuma ba damar karama haka Allah ya ce a aqimus salata kufu aydiyakum kuma fi salata wa atuz zaka to ko shaka babu akwai jin zafi akwai jin ba daɗi mutumin da kake ganin inda an kyale ka za ka iya cin sa ɗanye amma ya taka kai ya maka wulakanci ya wuce kuma a ce ya haƙuri kyale shi domin me domin a lokacin na farko malamai suka ce musulmi suna garin da ba su da ƙarfi domin maka kafiran sun fi musulmin yawa a nan sannan kuma musulmi suna lokacin da suke son a fahimce su wanda yake son a fahimce shi wanda yake son a fahimci ina ya sa gaba a karbi da awarsa fada ba nasa bane ba shi yasa masu magana suka ce mai abun fada baya fada sai dai ya fada daka wannan lokaci annabi so yake ya isar da kyawawan ɗabi'u ya fahimtar da mutanen da ma ba su san shi waye ba ba su san me ya zo da shi ba su fahimci addininsa domin waɗansu in sun fahimci musulunci ba za su yi faɗa da musulmi ba ko ba su musulunta ba sun san musulunci abu ne mai kyau ballantana kuma mafi yawan su in sun samu kyakkyawar fahimta kyakkyawan bayani gamsashe ba abin da zai hana su su karɓi musulunci to lokacin da kake faɗa da mutum ba zai fahimce ka ba amma lokacin da kake masa bayani cikin hankali da nutsuwa ya fi gamsuwa ya fi kusa da ya karɓi abin da ka zo masa da shi ya fahimce ka da ka waya wadduna lau umiru bil qital ibnu kasir yace da yawa daga cikin sahabbai a wannan lokacin Allah Allah su ina ma a wajabta yaki liyastashfu min a'daihim dan su dauki fansa na abin da makiyansu suke tai musu na wulakanci da cin kashi ibnu kasir yace wa lam yakun halu idh zaka munasiban li asbabin kasira a wannan lokaci a ce sahabbai su yaki bai dace ba saboda wasu dalilai masu yawa min ha daga ciki killatu adadihim ba su da yawa bin nisbati ila kafarati adadi aduwihim in ka hada da yawan makiya su sahabbai ba su taka kara sun karya ba duk da shi yakin musulunci ba yawa ake dubawa ba gaskiya ake dubawa in kun tsaya akan gaskiya to Allah zai ba ku nasara ko da makiyan ku sun ninninka ku yawa shi yasa annabi tun da yake a rayuwarsa a tsawon yakin da ya da makiya babu yakin da adadin sa yayi daidai da na kafirai idan muka kalli yakin badar wanda shine yakin da aka fi cin nasara sama da kowane yaki kafirai sun ninka musulmi sau uku domin musulmi adadin su ɗari uku ne da sha uku kafirai kuma adadin su dubu ɗaya ne da ɗoriya ko ɗari tara da ɗoriya kaga sun ninka musulmi sau uku shi yasa ka'ida yakin musulunci shine kai dai musulmi ka riki gaskiya ka tsaya akan gaskiya da gaskiyar ka Allah yake taimakon ka ba wai da karfin soja ba karfin soja baya tasirin komai in an haɗa shi da gaskiya shi yasa Allah yake kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah nawa ne kungiyoyi masu yawa amma kungiya yar kaɗan ta yi lagalaga da ita saboda izinin Allah domin waccan tana kan turba ta daidai wannan kuma tana kan son zuciya da sabon ubangiji da aka ibn kasir yace yana daga cikin dalilan da yasa a maka ba a halatta yaƙi ba ba a yi umarni da jihadi ba saboda lokacin sahabbai ba su da yawa wa minha daga cikin dalilai kaunuhum kanu fi baladihim dan kasantuwar musulmi a wannan lokacin su ne tsiraru sannan kuma garin ba suke da iko da shi ba kafirai suke da iko da garin makka wa huwa baladun haramun sannan dalili na biyu garin makka din kuma gari ne mai alfarma Allah baya son ayyaki a cikin sa shi yasa duk abin da aka yi wa sahabbai yace su yi hakuri su kyale domin baya son ayyaki a cikin makka gari ne mai aminci wa man dakalahu kana aminan to da haka shi yasa aka jinkirta wa ashrafu biqa'il ardi kuma maka ita ce mafi daukakar wurare a ban kasa falam yakun al-amru bil qitali fihi ibtida'a da haka Allah bai ce ba a fara yaki a cikin makka sai dai caye daga baya in sun yaƙe ku a makka kwa iya ramawa amma ku kar ku fara yaki ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم in ba su suka takale ku ba to kakkura ma a cikin makka da haka ibnu kasir ce fali haza saboda haka ne lam umar bil jihadi illa bil madina yi umarni da jihadi ba sai da aka je madina lamma sarar da darun wa man'atun wa ansaru lokacin da annabi da sahabbai suka samu gari suka samu karfi suka samu mataimaka sune al ansar wa ma tare da haka lamma umiru yayin da aka umarce su bima kanu da abin da suka kasance da suna burin ina ma a umarce su da shi jaza'a ba'dhum minhu sai wasu daga cikin su suka yi raki wa suka tsoraci muwajahatan nasi yin gaba da gaba da mutanen khawfan shadidan tsoro wanda ya wuce hankali wa qalu rabbana lima katabta alaina alqital laula akartana ila ajalin qarib ai law ma akhartana fardahu ila muddatin ukra ina ma dai ka jinkirta mana wajen cin jihadi sai zuwa wani lokaci fa inna fihi sabku dima dan a cikin jihadi akwai zubar da jini wa yutumul abna kuma yaya za su zama marayu wata ta'ayyumun nisa kuma mata za su zama gwagware za a bar su cikin takaba da haka ibnu kasir yace wa aya ka qawlihi ta'ala wa yaquluna amanna wa yaqulu alladhina amanu laula nuzila sura فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف da yi ibn kasir ya ce idan muka ɗauki ayar da wannan fassara cewa da muminai take kenan ta fuskar ma'ana ta yi kama da faɗin Allah cikin suratul qitali ko suratul muhammad wa yaqulu alladhina amanu laula nuzila sura muminai suna ta ɗauki suna cewa ina ma a saukar da wata sura mana suna nufin surar da za ta wajabta yin yaƙi ubangiji ya ce falamma nuzila suratun yayin da aka saukar da wata sura din muhukamatun kyakkyawa mai kyawun zubi da kyakkyawan umarni wa zukira fi halqitalu aka umarci ayyaki a cikin ta ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara almaghshi alayhi min almaut sai kaga waɗanda a cikin zukatansu akwai rauni rauni suna kallon ka kallo irin na wanda yake magagin mutuwa kallo irin wanda yake cikin halin damuwa ubangiji yace ce fa aula lahum ta'atun wa qawlun ma'ruf abin da yafi dacewa da su shine su wa Allah da'a su faɗi kyakkyawar magana ba su ce ba rabbana laula akarta ilaina laula na ila ajalin qarib ya ubangiji ina ma ka jinkirta mana sai wani lokaci to da haka dai ayar tana nuna cewa in Allah ya umarni da abu to wannan abun ya dace lokacinsa yayi baka da damar ka ce ya Allah ina ma a bari sai gobe domin baka fi Allah sani ba baka fi Allah sanin ya kamata da dacewa da cancanta ba imani shine in Allah ya ce ayi yanzu ayi yanzu in ya ce a bari sai an jima a bari sai an jima to da haka wannan ke nuna cewa muminai sun yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya gyara musu kuskuren su ya nuna musu abin da yake shine na daidai wannan in mun dauka cewa akan muminai take amma idan mun dauka cewa akan yahudawa take to wannan kuma abu ne a fili ba ba ko bane ba a wajen yahudawa Allah ya faɗa musu yi masa karan tsaye Allah ya ce kaza su ce ba haka ya dace ba da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa kace da su jin dadin duniya abu ne dan kankani wal akhiratu ita kuma lahira khairun ita tafi alkhairi liman ittaqa ga wanda yake takawa ga wanda yake tsoron Allah subhanahu wataala wala yuzlamuna fatila bayi ba a zalunta su daidai da abu ko mun kankanta sa ko daidai da ya kai kamar zarar da ke jikin kwallon dabino na alkhairi hakanan ba a kara musu zunubi in dai ba su aikata ba ko makamancin haka din ne to ga wani bawan Allah zai musulunta yaya sunanka Peter to za ka furta kalmar shahada ce ashadu an ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah ma'ana ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ka shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ne Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya cancanta a bautawa bayi da ɗa bayi da mata ba shi da abokin tarayya kuma a Muhammad annabin Allah ne shi zai koya wa mutane yadda za a bauta wa Allah da haka daga yanzu ka zama musulmi kamar kowane musulmi wani suna kake so daga cikin sunayen musulmi eh? aminu ya ce yana son sunan aminu amin lakabi ne na muhammad kana nufin ka zama muhammad al-amin a madadin fita barakallahu lak wa baraka alaiki. da haka sai a zaunar da shi da haka ubangiji subhanahu wataala baya zalunci Allah madaukakin sarki yakan cika wa bayinsa dukkan abin da suka aikata na alkhairi ko kishiyar haka aina ma takunu duk inda kuka kasance yudrikkumul mautu. aina ma takunu yudrikkumul mautu, walau kuntum fi burujin mushayyada وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أينما تكونوا أدئ إنكم كسنتي يدركم الموت متوا ذات da haka idan da aka wajabta muku jihadi tsoro ne ya kama ku kuna ganin ba son ku mutu to ku kwantar da hankalinku shi yaƙi ba shi yake gaggauto da mutuwa ba kuma zaman lafiya baya iya ɗauke mutuwa dan haka duk inda kuke dai mutuwa sai ta cin muku dan haka ko kai yaki in an wajabta ko kar ka yi wannan baya hana cewa zaka mutu kuma baya baka lamunin ka zauna kamar yadda in ajalinka yayi ba za a ƙara maka ba in kuma bai yi ba ba za a gaggauto maka ba aina ma ta kuno a duk inda kuka kasance yudrikumul mautu mutuwa za ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kun kasance cikin manya-manyan gine-gine mahalika ka ture lafazin buruj jam'i ne na burj akan ce burj ana nufin albina'ul murtafi'u gini wanda yake mai tudu mai girma hawa hawa wani kan wani da haka ubangiji ya ce duk inda dan adam yake in lokacin mutuwarsa ya sai ya mutu babu abin da yake kara wa dan adam ajali kamar yadda babu abin da ke rage masa shi ajalinka tun lokacin da za a halice ka ubangiji ya sa mala'ika ya rubuta mala'ika zai zo ya karbe ka lokacin da ɗigon maniyin mahaifi ya shiga mahaifar mahaifiya mala'ika zai tare shi zai tambayi ubangiji subhanahu wata'ala ya Allah wannan ɗigon maniyin kana nufin yin halitta da shi ubangiji zai ba shi umarni in yana son yin halitta da shi zai ce e yi halitta da shi zai tambayi Allah me kake so a halitta da shi ya Allah namiji ko mace Allah ya faɗa namiji yake so ko mace ya ubangiji menene arzikinsa Allah ya gaya masa kaza da kaza da kaza na kaddara masa zai samu babu ragi babu ƙari iya wannan abu za ka samu menene ajalinsa shekara nawa zai yi a duniya ubangiji zai gaya wa mala'ika take shi kuma zai rubuta a wace ƙasa zai mutu a wane gari zai mutu a ina za a binne shi ubangiji zai gaya wa mala'ika sai mala'ika ya je ƙasar inda za a binne ka sai ya ɗebo ƙasar sai ya zo ya haɗa da ɗigon maniyin sai ya cakuɗa da haka duk inda ka je ko ba daɗe ko ba jima sai ka dawo inda za a binne ka shine manzo Allah yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi malak dayan ku ana hada halittarsa cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana dugon mani ya canja daga dugon mani ya koma jini ya canja daga jini ya koma tsoka thumma yursalu ilayhi malak sai a turo mala'ika ya zo ya tare shi fayanfuku fihi ruh ya busa masa rai wa ya'muruhu bi arba'i kalimat ya umarce shi da kalmomi guda hudu bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id a rubuta arzikinsa a rubuta ajalinsa a rubuta makomarsa dan wuta ko dan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana haka da haka ubangiji subhanahu wataala yakan tsara halittar mutum tun kafin ya zo duniya tsawon ransa abin da zai samu ɗaukakarsa da dukkan wani abu da zai same shi tuna Allah ya riga ya shirya masa kuma ya sanya wa kowanne lokaci babu kuma wanda zai zarta lokacinsa idan lokacin mutuwa ka yi a duk inda kake sai ka mutu ko da lafiya ko babu lafiya ko da haɗari ko babu haɗari nawa ne mutumin da ya kwanta bacci lami lafiya amma kuma bai tashi ba saboda lokacin ajalinsa ya yi ko da haɗari ko babu haɗari sai ya tafi nawa ne mutumin da yake ta sha'awar tuwo miya kuka aka yi masa yana yin loma ɗaya kuma ita ce ajalinsa inda a ce ana gujewa mutuwa sai ce da ma ban yi sha'awar miya kuka ba ko tun daga nan mutane sai su ƙaurace su daina cin miya kuka amma ƙa'ida ce inda wani ya biya mutu wani ba ta nan zai mutu ba amma dai kowa lokacin ajalinsa yana nan in yayi kuma babu ragi babu daɗi fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan ajalin bayi ya zo ba ma daɗa musu kuma ba ma rage musu in lokacin bai yi ba da haka ubangiji ya ce aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke sai mutuwa ta riske ku koda kuna cikin gine-gine mahadika ture ko da kana cikin gini wani kan wani tsaro wani bayan wani idan mala'ikan mutuwa lokacin ajalinka yayi sai yayi bitin din dukkan wani security ya je inda kake ya ɗauki ranka saboda shi mala'ikan mutuwa ba a iya tsare shi ba a iya sha makance shi ba a iya ɓuyan masa waɗansu malamai suka ce kalmar burujin mushayyada buruj ɗin ana nufin waɗansu ɗakuna ne na musamman Allah ya yi su don tsaro a sama suka ce ba wai gine-gine ba ne irin na duniya a wasu ɗakuna ne musamman da Allah maɗaukakin sarki ya yi su a sama su waɗannan ɗakunan ba wani wanda ya isa ya je kusa da su saboda tsabar tsaro to da haka ko a cikin irin waɗannan ɗakunan kake in lokacin mutuwa ya ita sai ta je ta ɗauko ka walau kuntum fi burujin mushayyada suka kafa hujja da faɗin Allah walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin nazirin Allah yace mun sanya buruj a sama kuma mun yi wa sama ado dan masu kallo su gani a wata ayar ubangiji yace tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira sarki ya tabbata ga Allah da ya sanya burjai a sama kuma ya sanya mata wata mai ba da haske a wata ayar yace was sama'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud da ta suka ce buruj din ba ma wai gine-gine irin na yan adam ba na duniya wanda in aka yi girgizar kasa suna iya girgizawa suna iya rubtawa suna iya rushewa a'a waɗansu gine-gine ne na musamman su a sama suke ruwa baya rusa su iska bata ta kaɗa su dukkan wani abin hadari baya iya shiga su to ko a cikin irin wannan gidan aka sa ka aka aje ka in ajalin ka yayi sai ka mutu aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa sai ta cin muku ko da kuna cikin irin waɗancan ɗakuna tsararru kararru a sama wanda ake kiransu da suna buruj to kaga wannan yake nuna bawa ba abin da ya rage masa illa ya ji tsoron Allah in ta maka mulki kana da security wallahi in ajalin ka yayi ba za su iya tsare maka komai ba sai ka mutu kuma babu abin da ya fi kamata kai yi riko da shi irin addinin Allah karka tsoraci kowa karka shayin kowa ba mai kashe ka da sauran kwananka in ka ga ka mutu kwananka ya kare in kuma baka mutu ba kwana ne bai kare ba in ka mutu da lafiya in kwananka ya kare da lafiya zaka tafi in kwananka bai kare ba ko mun cuta sai ka zama daren daƙam kana nan yau nawa ne mai jinya wanda aka kashe ko ya mutu amma wanda ake jinya kuma yana nan wa kam min sakihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahina min ad sau da dama mutuwa ita ba ta da loga ita mutuwa ba a yi mata wayo da yawa mutumin da bai da lafiya yana gadon asibiti ga wani yana jinyarsa shi mai jinyar ya mutu amma shi mara lafiyan kuma yana nan shi yasa mai infiraji yake cewa ba a ci miki kau da bara shakururuwa ta hira ko gidan gafiya da ɓera baka ɗar mata in ka je gudu ba ta cira sama ta baɗaɗo ta bugo shaho ya faɗo a ruwa ta farma kwaɗo ƙarƙashin ƙasa in ta kurɗo ba ta ƙyala sari da kurkudu ba in ta zo an daina yawo babu shingen kai da kawo ba ta sauka ɗan fashi ko ko ɓarawo ba ta sauka sai da ciwo ita ba sarata lafiya ba wai kalli fir'auna wai shi mai ɗagawa kamar shi har cikin ruwa ma ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba da aka yi ta mutuwa ba ta da loga kullu ibn unsa wa in qalat salamatuhu yawman ala alatin hadba mahmudu duk dan da mace ta tsuguna ta haife shi komin lafiya komin daren dadewa watan wata rana sai ya hau makara walau عشت alfan thumma alfain ba'dahu fala budda min yawmin tasiru ila القبر da za ka shekara dubu a ƙara dubu kan dubu watan wata rana dai sai dubu ta ƙare watan wata rana dai sai dubu ta cika to kalubalen shine me za ka je ka tarar a wannan wajen in anan duniya honorable ne kai in anan duniya ranka ya dade ne kai in anan duniya alhaji wani ne ko malam wani ne kai anan duniya aka san ka da wannan mukama amma da zarar ka mutu an sa wa ƙasa maganar alhaji honorable ranka ya dade ta ƙare abinda ka je ka tarar shine mai ka aikata kuma mala'ikun nan ba a ba su cin hanci ba duniya ba ce babu connection babu sani babu sabo abinda kawai ka je da shi da shi za su mu'amalance ka in ka ji da alkhairi ka tarar in ka da shari kuma ka tarar la dara libni almar'i ba'da almauti yaskunuha illa allati kana qabla almauti yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha babu gida da dan adam zai yi tinkaho ya takama da shi bayan ya mutu sai abin da ya gina na aiki in ka gina alkhairi shi zaka je ka tarar fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara in sharri ka gina kuma shi zaka je ka tarar aina ma takunu yudrikumul maut duk inda kuke mutuwa sai ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna cikin gini mahadi ture aina ma kuno ya'ti bikum Allahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir aina ma kuno ya'ti bikum Allahu jami'an ma'ana duk inda kuke dai Allah sai ya tarkato ku sai ya taro ku sai rayuwa ta kare muku watan wata rana sai kun mutu wa in tusibhum hasanatun idan kyakkyawa ta same su yaqulu hadhihi min indillah sai ka ji suna cewa wannan min indillahi daga Allah ne wa in tusibhum sayyi'atun idan kuma mummuna ta same su yaqulu hadhihi min indik sai su ce kai ka jawo mana wannan ma'ana yana daga cikin ɗabi'ar munafurci yana daga cikin ɗabi'ar yahudanci canfi da mutane idan alkhairi ya zo sai su yadda cewa Allah ne ya kawo alkhairi amma idan kishiyar alkhairi ya zo musiba ko wani bala'i sai su zaɓi wani daga cikin mutane su ce shi ya jawo kafirai sai su ce muhammadu ne ya jawo mana ba da ban muhammadu ba da musiba bata same mu ba wannan abin da muhammadu ya zo yake yi na cewa a kaɗai ta allah da bauta shi ya sa ya fusata gumakanmu suka ji haushi sai suka jeho mana wannan musiba da haka shi ya jawo mana irin yadda yahudawa suka yi taiwa annabi musa alaihi salam idan abu mai kyau ya zo sai su ce wannan allah ne ya kawo mana amma idan abu mara kyau ya zo sai su ce musa ne ya jawo Fa'iza idza ja'atuhum Tukalu, lana hadhihi wa in yi sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa Mamma'a. idan kyakkyawa ta zo musu sai su ce to wannan iyawan mu ce dabaran ce kyautatawan ce kaza da kaza da kaza amma idan abin da yake mara kyau ya zo musu maimakon su mai da al'amari ga Allah sai su ce a wannan Musa ne ya jawo mana shi ya takali Fir'auna ya ja Fir'auna ya fushi kuma Fir'auna shine Allah duniya da haka sai ya jarabce mu da wannan ba da ban Musa ba da haka bata same mu ba to haka ma kafirai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da munafikai suke cewa idan mummunan abu ya zo sai su ce Muhammadu ya jawo amma idan kyakkyawa sai su ce to wannan daga Allah ne an gane ko shine wa in tusimhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum ya yaqulu hadhihi min indi malamai suka ce maganar su ta farko gaskiya ce amma ta biyun ita ce kuskure in alkhairi ya zo ko shakka babu daga Allah ne sa ce da jin kansa da falalarsa domin babu wani abu da bawa zai yi har ya iya kaiwa Allah ya masa wani alheri domin kafin ka yi ayye maka sha tara ta arziki Allah shi ya baka lafiya shi ma ya samar da kai daga babu domin da babu kai me kai masa ya maka wannan shi ya baka lafiya shi ya baka ji ya baka gani ya baka ikon ka ci ka sha ya baka ikon ka yi motsi duk wannan me kai masa ba abin da kai masa rahamarsa ce to da haka duk wani abu da zaka zo kai wa Allah ba ka isa ka biya shi ba kuma tare da haka yake kara ma wani ya kara ma lafiya akan lafiya ya kara ma wadata akan wadata ya kara ma matsayi a ka a ofis ɗinka to wannan kuma menene shi ma wannan falala ce kaga min indillah ta tabbata to amma da duk da haka kuma kishiyar hakan ma ka sani daga Allah ne domin in Allah bai so ba ba abin da zai faru yadda shi yake son alkhairi ya faru alkhairi ya faru haka ne haka nan shine in ya ga dama kuma sharri yake faruwa duk da cewa alkhairi Allah madaukakin sarki yakan yi ne dan falalarsa sharri kuma mummunan ayyukan bayi suke jawowa Allah ya musu haka idan kaga wata annoba ta faru wata musiba ta sauka wata girgizar ƙasa wata ambaliya ta ruwa to laifin bayi ya jawo musu ubangiji yakan yi musu haka dan ya tuna musu cewa sun fai laifi su kuma inda suna da hankali sai su yi tuba sai su koma ga Allah ma kun min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk wata musiba da ta same ku hannunku ya ja muku miyagun ayyukan ku suka jawo muku tare da haka Allah yana yafe muku da yawa domin da duk abin da kuka yi zai kama ku da shi zai ɗora muku wata musiba da yanzu ba kowa a ban ƙasa. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة da a ce duk abin da mutane suka yi Allah sai ya kama su da shi to yau da daidai da dabba babu a duniya gaba ɗaya da kowa ya ƙare to amma dan Allah ya tuna wa bayinsa sun yi laifi su tuba Allah ya yafe musu tun a duniya kafin a je lahira haka yake sa idan an yi laifi laifin ya taru ya taru sai Allah ya jeho wata musiba masu hankali sai su tuna sai su gane an yi ba daidai ba sai a yi istighfari sai a koma ga Allah sai ya yi. waɗansu kuma duk da haka ba za su tuna ba sai su koma suna canfi ai kaza ne ba mu yi ba ai kaza ne ya jawo mana ai kaza ne ai kaza ne su ɗauke abin daga Allah su miƙa shi ga wani su ce ba ikon Allah bane iko ne na wani alhalin babu wanda yake da ikon ya farar da wani abu a duniya na alkhairi ko kishiyarsa in ba Allah ba subhanahu wataala da haka ubangiji madaukakin sarki ya ce wa in tusibhum sayyatun yaqulu hadhihi min indi qul ce da su kullun dukkan biyan ai kullun min alhasanati was sayyi'a kowanne daga cikin biyun kyakkyawar ko mummunan min indillah daga Allah yake domin kaddara wasa ce ta jawo abin inda bai kaddara ba inda bai yadda ba abin ba zai faru ba fama li ha'ula'il qaum me ya samu waɗannan mutane masu irin wannan tunani la kahu na hadisa ko da kusa ba sa fahimtar magana ana ta gaya musu sun gane gaza su fahimta sun gaza su gane mana Allah madaukakin sarki yake nuna cewa tunanin irin haka rashin fahimtar magana ce rashin fahimtar wahayin Allah ne rashin fahimtar maganganun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama cikin hadisai na'am ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما أصابك من حسنة دعبن دي ساميك نككاوان أبو فمن الله دق الله دي رحمر سچي دجن كنسا دفللسا وما أصابك من سيئة دكما أبن دي ساميك نممونا أبو فمن نفسك كنك دكنك يجاو مكا laifinka ne da zunubinka da rashin bin umarninka da kuma sabawarka shi ya jawo maka domin laifi shi ke jawo Allah ya jarabci mutum da bala'i ya ɗora masa wata musiba don haka duk lokacin da musiba ta same ka farkon wanda ya kamata ka fara zargi shine kanka da kanka awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum shin yanzu dan wata musiba ta same ku har kuke tambayar daga ina min indi anfusikum ai kawukan ku suka jawo muku domin laifinka da saɓanka da gazawarka na bin umarnin mahaliccinka shi ke jawo musiba ta sauka gare ka inda a ce za ka zama kamar yadda ake so ɗari bisa ɗari ba ka laifi ba ka kin bin umarni to da ka zauna lami lafiya ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض da a ce mutanen alkaryu za su yi imani su ta takawa ubangiji ya ce mu kuma da sai mu buɗe musu albarkatu sama da ƙasa amma walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun sai dai karyata wasu ya ja muke kama su da laifuffukan su da zunuban su daka idan musiba ta samu mutum farkon abin da ya fara kamata ya yi tunani laifina ne ya jawo mu kada ya jingina abin ga wani Allah kuma kada ya tuhumci Allah da cewa Allah ya zalunce shi haka kawai Allah ya dora masa Allah baya dora wa bawansa laifi haka kawai Allah baya dora wa bawansa musiba haka kawai da haka ubangiji madaukakin sarki ce da yawa ma yakan yafe domin inda komai yake kama ka da shi da ba za ka sha ba wa arsalnaka lin-nasi rasulan lallai kai wannan manzo mun turo ka ka zamo dan aike ga mutane wa kafa billahi shahidan kuma lallai Allah ya zama shaida akan wannan aike da ya maka akwai da yawa daga cikin kafurai da munafukai da basu yarda da ka ba wa yaqulu allazina kafaru lasta mursalan kafurai suna cewa kai ba manzo bane ubangiji ya ce wa arsalnaka lin rasulan wa kafa billahi shahida lalle Allah ya aiko ka manzo ga mutane kuma Allah ya isa shaida akan wannan aiki da ya maka a wata ayar wa kafa billahi shahidan muhammadu rasulullah lalle Allah ya isa shaida muhammadu dan aikin Allah ne na'am من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطيع الرسول دون دي ومنزو داء فقد أطاع الله حقيقة ألا يوداء ومن تولى duk kuma wanda ya juya baya ya ƙi wa manzo da'a to ko shakka babu wannan ya ƙi wa Allah da'a fama arsalnaka alaihim hafizan ba mu aiko ka ka zama mai lura da su ba ba mu aiko ka ka zamo mai tirsasa su ba inna ma anta munzir kai dai kadai dan aike ne mai gargadi lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tirsasa su bane ba ma'ana aikin da kadai Allah ya dora wa manzanni shine su zo su yi wa'azi amma su ce dole sai sun tirsasa mutum ya ba abin da suka ce cikin wa'azi Allah bai sa su wannan ba domin ya san wannan ba za su iya ba ba za ka iya bin mutum ɗaya bayan ɗaya kana tarsasa suka ce sai sun yi kaza sai sun yi kaza ba abin da kake iyawa kawai ka gaya musu gaskiya in sun so su bi in sun ki kar su bi ruwansu man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce innama alaikal balagu wa alainal hisab kai naka isarwa amma hisabun sun bi ko basu bi ba ubangiji ya ce wannan mu zamu ka kyale mu da su da haka wa ma arsalnaka alaihim hafiza ba mu turo ka ka zamo mai lura da su ba mai sanya musu ido ba na cewa dole sai sun yi abin da ka ce kai dai in ka isar musu to ka gama naka aikin to kaga wajibi ne mutum ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana son zaman lafiya in ya bin manzon Allah kuma bai ba Allah ba kuma manzon Allah Allah bai turo shi ya sa ka cewa sai ka ba Allah ba abin da kadai Allah ya dora masa shine ya maka wazi idan ka bi ka kubuta in ka ki bi ya rage ruwanka kai da mahalicci subhanahu wataala na'am ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبين فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ويقولون طاعة munafukai suna zuwa su ce da annabi sallallahu alaihi wasallam mun bi ka ai a ka ta'atan mun yi maka ɗa'a, makurar da'a kamar yadda Allah ya ce idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya alamu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun mana in sun zo da baki za su ce mun bi mun yi imani amma kuma karya suke a cikin zuciyarsu ba haka bane da haka da aka ce kai ɗa'a ba ana nufin ɗa'a irin ta munafukai ba yadda da baki ki kuma da zuci da haka waya kuluna ta'a a wani kaulin na malaman tafsiri suka ce kalmar ta'atun kabar ne ana ƙaddara mata muftada wanda an shafe shi takadirin shine wa yaquluna amruna ba'a suna cewa mu al'amarin mu dangane da kai biyayya ce cike ɗari bisa ɗari ba mu saba maka ta kowace fuska ba ma'ana dai mun yi imani da kai amma fa iza barzu min indik idan ku suka fito daga inda kake bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul sai wasu daga cikin su su tsaya su kitsa wani abin da ba shi ka faɗa musu ba su je suna yada wani abin na daban ko suna saba abin da shi kace a aiwatar ko suna aiwatar da abin da ba shi kace a aiwatar ba wannan shine ma'anar bayyata ta'ifatun minhum ghayra allazi taqulu duk da kalmar bayyata malaman tafsiri sun mata magana guda biyu ko fassara guda biyu wadansu suka ce bayyata bi ma'ana harrafa wa baddala bayyata ta'ifatun minhum ghayra allazi taqul sai wasu su canja a madadin abin da ka faɗa sai su faɗi kishiyarsa su sanya wani a wajen abin da ba shi ka faɗa ba su cire wanda ka faɗa kuma su kai shi wajen da ba shi ka faɗa ba domin suka ce kalmar bayyata a larabci tana zuwa da ma'anar baddala ko harrafa ko gayyara kamar yadda wani balaraba yake cewa a tauni falam arda ma bayyatu wa kanu a tauni bi amrin nukur a tauni sun zo min falam arda ma bayyatu ban yadda ba da abin da suka sassauya wanda ba shi ba da aka yarjejeniya a kai. wa kanu tauni bi amrin nukur kuma da mun sun zo min ne da abinki mu kwa da ba abinki muka shirya ba su kuma suka je suka sauya a madadin abin so suka kawo abinki kaga bayyatu bi ma'ana gayyaru wa baddalu wa harraku to amma waɗansu malamai suka ce kalmar bayyata shine kitsa abu cikin dare abu dare a shirya wani abu na makirci domin suka ce kalmar bayyata ɗin ta zo ne asali daga albayatu albayatu shine shirya abu cikin dare kafin wayewar gari da haka ubangiji subhanahu wataala yace bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul sai wasu daga cikin su su bi dare sai su kitsa wani abin da ba shi ka shiri ka faɗa ba ba shi ka ba da umarni ba ba shi ka ce ayi ba ba shi a kansa kuka rabu tsakanin kai da su ba sai ubangiji ya ce wallahu yaktubu ma yubayyituna ubangiji ko yana rubuta duk abin da suke kitsawa duk abin da suke shiryawa na makirci cikin dare suna ganin ba wanda ya gani to Allah yana gani domin babu abin da za ka yi face mala'ikun Allah suna tare da kai wani a damanka wani a hagunka suna rubuta duk abin da kake yi ka sani ko baka sani ba inna tubu na matan kurul ubangiji ya ce yan aikenmu suna nan suna rubuta duk abin da kuke shirya na makirci ya kuma su shirya makirci wa inna alaikum na kiraman katibina ya'lamuna ma kwado. a tare da kowa daga cikin ku mun sa masa masu tsaro guda biyu waɗanda sun san me za ka aikata ba sai ka aikata ba ma suke sani kafin ma ka aikata sun san me za ka aikata domin da ka kama hanyar mashaya sun san giya za ka je sha da ka kama hanyar masallaci sun san sallah ka tafi da ka kama hanyar kasuwa sun san ciniki ka tafi da ka kama hanyar ofis sun san aiki ka tafi da ka kama katangar mutane kuma za ka haura sun san sata za ka yi kaga ya alamu na mata tafa'alu suna sane da aikin ka ba wani abu da za ka ɓoye musu da haka Allah ya gama da ɗan adam baki ɗaya da kuke gani a wasu ayoyin ma suna nuna cewa duk abin da Allah madaukakin sarki ya halitta a jikin dan adam kamar securitin Allah ne a tare da kai wannan idan naka da kake gani kyamara ce Allah ya makala maka ita kuma baka isa ka rayu babu ita ba in ma aka cire maka ita yanzu fada za a yi da kai ba ma za ka bari a cire ta ta salin alin ba kuma duk abin da kai tana yi wa Allah recording waɗannan hannayen naka waɗannan kafafuwan naka kaga ba inda dan adam ya isa ya ɓoye wa Allah shi yasa a ranar lahira idan ka zo aka tambaye ka kayi kaza kayi kaza sai ka ce ya Allah mala'iku ƙarya suka yi mu yaushe ne kaza yaushe ne kaza domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar lahira kowane mutum mala'ikun da suka rayu da shi suka kula da suka kula da ayyukansa suka yi recording komai za su taho da shi gaban ubangiji su aje shi kuma su aje littattafan aikinsa sai a fara karanta masa bayan an gama karantawa yana ji sai a ce to yi magana me zaka ce game da wannan sai ce ya ubangiji ni dai mala'iku sun zalunce ni ni yaushe ne kaza ni yaushe ne kaza sai Allah ya ce to mala'iku kun gama aikin ku iya abin da muka sa ku kenan ku kama gaban ku ku kyale mu da shi shikenan sai a ce to mala'iku sun ce ka kalli kaza ka kalli kaza haramun rana kaza ga wata kaza gashi sun rubuta kai kuma ka ce baka yi ba ko sai ka ce eh sai ce to ido ba mu labari ido ko zai fitar da hahotan a nuna maka gashi idan ka ne shi ya kalla mala'iku sun ce ka rubuta kaza na bocar iska ka saci kudin mutane ka ci kaza na kudin mutane ka murɗewa na ka kwace masa kuɗi ka yi kaza ka yi kaza ka ce ba a yi ba ko eh to hannu gaya mana shi kuma hannu zai shaida al yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum duk abin da ido ya faɗa hannu ya tabbatar kafa kuma za ta yi shaida ta ce ni na kai shi ma wajen ba dai karshe muke nan da ni ya taka ya je in ya ce ƙarya ne ya Allah ni na kai shi Shi ne Allah ya ce wa ta kuntum tastatiruna an da alaikum sam'ukum wa absarukum wala juludukum ba ku isa ba ku wa Allah ku hana fatun jikinku su shaida a kanku duk abin da kake yi fatarka tana rikodin ka yana rikodin ka yana tafin komai a ranar lahira Allah ya so ya kama ka sai ya kafa maka hujja da waɗannan abubuwa to da ubangiji ya riga ya gama yi bawa komai babu abin da bawa zai yi sai ya rubuta babu abin da bawa zai yi face Allah yana da kwafi na wannan abin da ka aikata na alkhairi ko kishiyarsa shine wallahu yaktubu ma yubayyituna Allah yana rubuta duk abin da kuke aikatawa domin mala'ikunsu suna rubutawa kuma shi ya sa su kuma ba ku isa ku kore su ba yanzu kam duk wani bodyguard da aka haɗa ka da shi in ka je zaka shiga wani waje wanda baka son ya shiga sai ka excuse ɗansa ya tsaya a waje amma baka isa ba bodyguard din da Allah ya haɗa ka da su ka shiga waje babu babu su hasali ma kan ka shiga sun shiga kuma baka isa ka gansu ba kuma dole duk abin da zaka yi suna sane suna gani kuma suna rubutawa wa inna alaikum da hafizi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wata magana da zaka furta face suna nan kuma suna rubutawa suna ajewa Allah subhanahu wataala record na wannan abin da kake aikatawa to kaga in mutum yana da tunani da hankali ya kamata ya ji tsoron Allah kar ka shiga wani waje dan an rufe kofa ko an rufe daki ka ji cewa wai kai kadai ne a'a dan adam bai isa ya kasance a wani waje shi kadai ba shi yasa wani mai hikima zance ce idza ma kalautar dahara abadan fala taqul kalautu walakin qul alayya raqibu duk inda ka samu kanka daga kai sai kai karka ce ba mai gani na ka sani akwai mai dakonka inna allaha kana alaikum raqiba Allah yana nan yana kallon ka yana dakonka subhanahu wa ta'ala wallahu yaktubu ma yubayyitun fa a'rid anhum ka kauda kai gaburan ka kyale mu da su wa tawakkal ala kai dai ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila lalle Allah ya isa majibincin al'amari a gare ka Allah ka jibinci al'amarin mu na'am أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن للي da sha'anin دنغني لشأن القرآن باسا كرن تاشي سفهنش معنسا har su fahimci saƙon da yake so ya isar in na umarni ne su bi in na hani ne kuma su guje ba sa yin haka suwa ana nufin yahudawa ko ana nufin munafukai suna karanta qur'anin amma ba sa tsayawa su fahimce shi wanda shi qur'ani so ake ka karanta kuma ka fahimta bayan ka san ma'ana kuma kai aiki to da ka ubangiji yake aibanta wa waɗanda ba sa yin mu'amala da qur'ani irin wannan mu'amala mu'amala ta a karanta mu'amala ta a fahimci sako mu'amala ta a yi aiki da abin da sakon yayi umarni da shi da ka afala ya tadabbaruna alquran lalle ba sa tintintini game da qur'ani kalmar at-tadabbur shine at-tafakkur tunani da kwakwalwa ka fahimci kaza da qur'ani yake faɗa kaza ake nufi kaza da qur'ani yake faɗa kaza ake nufi wajibi ne akan dukkan musulmi yayi wannan ibada ta tadabburin alqur'ani wajibi ce akan dukkan musulmi domin qur'anin nan sako ne gare ni sako ne gare ka sako ne ga kowane ɗaiɗaikun mu dinnan yana magana ne da ni yana magana da kai yana magana da kowa to kaga sako ne aka turo gare ka baka karanta ba bare ka fahimta bare ka san me za ka yi me ba za ka yi ba kuma sakon muhimmi ne zuwa gare ka balma shine kashin bayan rayuwarka dan haka malamai suka ce kalmar afala ya na alquran farko dai an bude ta da hamzatul istifham shine a a tana nufin tambaya amma tambayar ba dan neman amsa ba sai dan gwaba musu abin nufi lallai ba sa tunani akan qur'ani alhalin kuma wajibi ne akan su su to sannan sai aka kara da fa'ul atafi wanda wannan fa'ul ɗin fa'un ce ta atafi kuma fa'un ce fasiha malamai suka ce akwai wata kalma da aka cire fa'un ɗin ta wakilce ta yadda zancen yake a fa'aradu fala na alquran shin yanzu sa kangare su ki tunani su ki tuntuntuni da lura da alqur'ani idan suka yi haka sun yi hasara idan suka yi haka sun taɓe. walau kana min indi ghairillah inda a ce qur'anin nan ba daga wajen Allah yake ba lawajadu fihi ikhtilafan kathira da an samu tufka da warwara a cikin mai tarin yawa abin da ke tabbatar da cewa qur'ani na Allah ne babu tufka da warwara a cikinsa domin babu wani ɗan adam da ya isa duk fasaharsa duk ƙwarewarsa a iya magana ya yi magana mai yawa irin qur'ani amma ba tare da ya warware wata da wata ba fasahar ɗan adam da ƙwaƙwalwar ɗan adam bata isa ta yi haka ba shi yasa za a samu masu hankali masu tunani cikin al'umma yan majalisu sanatoci su zauna su tsara constitution amma ana yin shekara biyu sai su dawo su ne wa kansu da kansu gyara kaga fa ana ganin su suka fi kowa wayewa cikin al'umma zababbun al'umma ne ko da ba zaben tumin dare ba a kasashen da da gasken zaben ma ake yi a kasashen da da gaske masu kwakwalwar da hankalin ake tattarawa in dai dan adam ya shirya abu shekara ɗaya biyu sai kaga yayi wa kansa gyara ballantana idan zamani ya tura new generation sai su ce wannan ai abin tsoho ne na tsofaffi ne na da bai dace da mu ba to amma ga alkur'ani sama da shekara dubu da ɗari biyar kullum in ana maka bayanin sa sai ka ji kamar yau ake saukar da shi babu wani abu da yake warware wani abu a cikinsa in dai ka ji wani ya ce aya kaza ta ci karo da aya kaza kwakwalwarsa ce ta yi karo aya ba ta karo gazawar fahimtar fahimtarsa ne da karancin iliminsa yasa bai fahimci ina aka dosa ba amma ko shakka babu qur'ani babu karo a cikinsa yau da dama za ka kasa fahimtar aya idan aka maka bayanin ta ka fahimta sai kuma ka ga abin ya raka gare ka da haka qur'ani alamar da ke nuna cewa littafin Allah ne ga shi da yawa izu har sittin aya har da sha hudu surori ga sunan da yawa amma tare da haka babu warwarewa a cikinsa babu wata ayar da take warware wata babu wani zance da yake karyata wani babu wata tufka da take warware wata ubangiji ya ce inda za su lura da qur'ani da sun fahimci wannan sirrin da muka sa a cikin sa da ku a ce ba daga wajen Allah yake ba kamar yadda waɗansu suke faɗa ai muhammadu ne ya kirkira ai waɗansu ne suka kirkira ai tatsuniyoyin mutanen farko ne inda da gasken haka ne to da an samu tufka da warwara a cikin sa domin babu wani ɗan adam da ya isa ya magana mai fasaha mai yawa irin wannan kuma a ce wani bai warware wani ba to da ka ayar a lokaci guda tana tabbatar da mu'ujizancin alkur'ani kuma a lokaci guda tana jan hankali zuwa ga ayi tunani dangane da alkur'ani a sanya kwakwalwa a yi nazari a yi bincike dangane da abubuwan da qur'ani ya kunsa na muka da gaibu da dukkan abubuwa na amfani duniya da lahira dangane da yan adam da ubangiji subhanahu wata'ala ya bayani a wata ayar yace afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha me yasa ba sa tunani akan qur'ani kai ko zukatansu an sa kwado ne an rufe domin in dai zuciya ba a rufe take ba to kullun cikin aikin tunani take yi idan kaga zuciya ba ta aikin ta na tunani to sai dai in a rufe take to kaga zukatan munafukai da zukatan kafirai tuna Allah ya rufe bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila ubangiji ya sa kwado ya rufe zukatansu da haka shi yasa ba sa imani to amma zuciyar mumini wanda kullun a buɗe take kullun tana aikin tunani dan me ba zai yi tunani akan qur'ani ba dan me ba zai fahimci qur'ani ba dan me ba zai ware wa kansa wani lokaci a rayuwarsa na karatun qur'ani ba da fahimtar ma'anarsa ka ɗauki fassararsa na turanci in turanci kake ji ko na hausa in hausa kake ji in kana fahimtar larabci ya zama kana da wani kwafi na tafsirin qur'ani kana karantawa kuma kana bin ma'anoni wannan zai sa rayuwarka ta rinka gyaruwa alaƙarka da ka ta rinka kulluwa sai kaga kullun kana ci gaba zuciyarka tana watsakewa domin babu abin da ke sanya wa zuciya natsuwa da watsakewa in ban da wannan alkur'ani din duk wani abu da za ka sanya wa zuciyarka dan ta wartsake ta faɗaka, ta waye ta washe in ba karatun alkur'ani ba dauda kake ɗora mata in ma wani lokaci ka ji ka ɗan ji sauki ta wani lokaci fa abin zai taso dan haka qur'ani shine warkar zuciya ubangiji ya ce wani nazzilu min Alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul mu'minin ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موئظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين دو قرآني أكيد فيه ذاك قرآني شيك ديكي وركد زوجيا musamman idan mutum ya yi imani in yana karanta shi sai kaga yana samun natsuwa rayuwarsa tana kyau hankalinsa yana daɗa kwanciya bai da sisi la a banki wa a bankaɗe lau saboda yana da maganin da yake warkar da zuciya amma duk kudinka, duk ka, in dai babu alaƙa da kai da qur'ani to kullun a ruɗa kake kullun a kidima kake kullun ka fito ina za ka baka san inda za ka ba ina ka baro baka san ina ka baro ba kullun a firgice baka cin abinci sai ka sha maganin cin abinci baka bacci sai amma alluran bacci baka natsuwa kullun a cikin ruɗu kake saboda baka da alaƙa da alqur'ani wajibi ne mu sanya wa kanmu program ko dai na sati ko kuma na kullun safiya ko kullun yammaci na karatun qur'ani da sauraron alqur'ani dan rayuwar mu ta rinka gyaruwa dan alakar mu da mahaliccin mu ta dada yin karfi wanda wannan kuma shine zaman lafiyar mu duk abin da muke da shi a duniya in ba mu da wannan wallahi hasara ce da tabewa da haka ubangiji subhanahu wataala yace afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha a wata ayar afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin alqawl ana nufin alqur'ani afalam yaddabbarul qawla shin yanzu ba za su lura da wannan zance ba am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al ko suna jin abin da bai zo wa iyayensu na farko bane ya zo musu shi yasa suka washe shi suka kyare shi dan haka qur'ani littafi ne na shari'a Na wa idza أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا دنغني دا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا da a ce ƙur'ani ba daga wajen Allah yake ba da an samu saɓani a cikinsa mai yawa saɓani na cin karo da juna saɓani na warware junansa da junansa malamai sukan yi bayani dangane da saɓani su ce saɓani iri biyu ne akwai ikhtilafu tanawwu akwai kuma ikhtilafu tadab ikhtilafu tanawwu shine sabani na canja salon magana kamar misali a Hausa mun san muna da kalmomi da yawa wanda sakon da suke isarwa iri ɗaya ne ma'anar su ɗaya ce duk da furucin su ya sha bamban kai ne kake so ka kira mutum zaka iya cewa zo zaka iya cewa taho zaka iya cewa yaka duk ma'anar ɗaya ce amma kuma kalmomin sun sha bamban irin wannan saɓani akwai shi a cikin qur'ani wani lokaci a ce zo da kalmar zo wani lokaci a ce yaka da kalmar yaka wani lokaci a ce taho da kalmar taho amma dai duk sakon da ake so a isar iri ɗaya ne to da in aka ce maka ba saɓani a qur'ani ba irin wannan saɓanin ake nufi ba saɓani na canja salon magana wannan kam yana nan da yawa a cikin alkur'ani domin inda qur'ani ya yi ta amfani da kalma ɗaya a duk lokacin da yake so ya faɗi ma'ana ta wannan kalmar bai yi amfani da wata kalma ba a madadinta to da mutane za su kosa da jinsa domin duk lokacin da kalma ɗaya ta yi ta maimaituwa to kosawa takan faru ga zuciyar mai sauraro to amma abin da ake nufi da saɓanin da babu a cikin ƙur'ani shine a ce kaza haka ne a can kuma a ce ba haka ba ne a nan a ce kaza halal ne a can kuma a ce haram ne kaza gaskiya ne a nan a can kuma a ce ƙarya ne to wannan babu shi a ƙur'ani shine shekul islam ibn taymiya ya littafi muqaddimatun fi tafsir da ya zo babi akan maganar saɓani saɓanin magabata akan fassarar ƙur'ani, da kuma saɓanin shi kansa ƙur'ani ɗin sai ya ce saɓani iri biyu ne akwai ikhtilafu tanawwu saɓani na sauya salon zance ce wannan ana samu a cikin ƙur'ani, saɓani na waccan sura ta fi waccan tsawo waccan aya ta fi waccan tsawo waccan sura adadin haruffanta kaza ayoyinta kaza waccan aya adadin haruffanta kaza ayoyinta kaza domin ba dukan surorin qur'ani tsawon su yake ɗaya ba adadin ayoyin su yake ɗaya ba kaga wannan sabani ne to ba irin wannan aka ce babu a qur'ani ba sabanin da babu shine irin wancan da na faɗa sabanin cin karo sabanin tufkawa da warewa shi ake kira da ikhtilafut tabawu to wannan kan babu shi a cikin alkur'ani wanda kuma duk cikin wata magana ta bil adama Ko komin fasaharsa komin zaren gwanar zancensa idan ta yi tsawo makamanciyar ƙur'ani sai ka samu haka imamu ahmad ya rawaito hadisi daga amru dan shu'aib daga babansa da kakansa Allah ya kara musu yadda ya ce laqad jalastu ana wa akhi majlisan mun taba zama ni da wani ɗan uwana a wani wajen zama ma ahabbu anna li bihi humrun ni'am bana fatan a ce da na rasa wannan zaman ko da za a bani dukkan dukiyar duniya baki daya yace aqbaltu ana wa akhi wa idha mashyakatun min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wata rana ni da dan uwana mun taho sai muka zo wajen waɗansu dattawa na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ala babin min abwabihi muka tadda su a bakin kofa daga kofofin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam fakarihina an nufarriqa bainahum sai muka ji kyamar mu shiga tsakaninsu mu kyakketa su mu tsallaka su mu wuce saboda hakan ya nuna rashin ladabi da aka yace na hujratan sai muka zauna na ɗan wani lokaci in zakaru ayatan min alquran muna zaune muna jiran su tashi su bada hanya mu mu wuce sai ko muka ji su sun fara tattaunawa dangane da wata aya ta qur'ani fatamarau fiha har sai jayayya ta shiga tsakaninsu wannan yace kaza ayat take nufi wannan yace a'a kishiyar hakan ne hattar fa'ad aswatuhum har sai da muryarsu ta daga ta yi sama kowa yana kokarin ya kare ra'ayinsa da fahimtarsa ana cikin haka fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mughdiba sai ga manzo Allah ya fito daga gida a fusace hatta hamarra wajhuhu har sai da fuskarsa ta yi ja saboda fusata da damuwa yarmihim biturab manzo Allah ya ɗebo ƙasa yana watsa waɗannan masu musu da ɗaga murya da cewa qur'ani anan ya ci karo da kaza a waje kaza wa yaqulu yana cewa da su mahalan ya qaum ku saurara ya ku mutane bi hadha uhlikatil umamu min qablikum sababin irin wannan ne ya ja aka halakar da yawa daga al'ummomin da suka gabace ku bi ikhtilafihim ala anbiya'ihim domin sun rinka saba wa annabawansu wa darbihimul kutuba ba'dahu bi ba'd kuma suka rinka jayayya wannan ya rike aya kaza ya ce ta halatta masa wancan kuma ya rike wata ayar ya ce ita kuma ta haramta masa kaga wannan a lokaci guda suna nuna littafin Allah ya ci karo da juna kenan sakamakon haka Allah ya fushi da su ya rinka halakar da su al'ummomin da suka gabata da haka qur'ani babu wata aya da za ta ce halal wata kuma ta ce haram babu wata aya da za ta ci karo da ƴan uwarta ballantana wancan ya rike waccan wannan ya rike waccan da kai amru dan shu'aib yace ma arabtu manzo Allah yace ma arabtum minhu fa'malu bihi abinda kuka fahimta na qur'ani in yana umarni da aiki ku je ku aikata wa ma jahiltum minhu abinda kuka kasa fahimtar ma'anarsa na qur'ani farudduhu ila alimihi ku mai da shi zuwa ga masaninsa ku ja baki ku shiru da haka dai qur'ani babu cin karo a tsakaninsa da juna ubangiji yace wa idza ja'ahum amrun min al-amri su da man munafikai ko yahudawa idan al'amari na zaman lafiya ya zo musu ta fuskar labari awil khawfi ko abin tsoro ya zo musu ta fuskar labari a aza'u bihi sai su fara yadawa a gari da zaran labari ya bayyana sai ka ji ana labari da dumudumin sa to a bari ya huce ma wa yake so a ci da zafi dan haka baya daga cikin al'adar musulunci yaɗa labari da dumudumi musulunci so yake yi a tsaya a tabbatar da gaskiyar labari kafin a yada shi sawa'an da duminsa ko ya huce in dai ya tabbata gaskiya ne ba laifi in an yada in dai ya tabbata abu ne da ya kamata a yada ba laifi in an yada amma matsalar ta yi ma ba gaskiya ba ne saboda Allah Allah ake a gunsa a fesar to sai a yada ko da zai haifar da sharri a cikin mutane ko da zai zubar da mutuncin wani ko da zai jawo wata fitina ba ruwan masu yadawa su kawai dai su yada to wannan ba al'ada bace ta musulunci al'adar musulunci abin da musulunci yake horo da shi kar ka yaɗa zance sai ka tabbatar da ingancinsa kuma ko ka tabbatar da ingancinsa sai ka tabbatar ba zai zama fitina ba da haka ubangiji yake aibantawa masu aikata kishiya haka wa iza ja'ahum amrun min al-amni idan wani labari na zaman lafiya ya zo musu awil kaufi ko na tsoro ya zo musu azau bihi kawai sai su gunsa su fesar sai su fara yadawa a gari walau radduhu ila rasul ina ma dai a ce sun maida shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ila ulil amri minhum ina ma dai a ce sun maida shi zuwa ga shugabannin su waɗanda suka fi su hangen nesa la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da masana hangen nesan cikin su da shugabannin su masu sanin bakin zaren al'amura a cikin su da sai sun gano musu yadda al'amarin ya kamata ya kasance na a yada ko kar a yada walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu. ba dan falalar Allah a gare ku ba da jin kansa lattaba'tumush shaytana da tunukun bi shaytan illa kalilan sai dai yan kaɗan daga cikin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami ya ishi mutum girman laifi a ce duk labarin da ya ji sai ya isar sai ya yada ba kowane labari ake ji ba ya dan uwa a yada wani labarin in ka ji sai ka bar shi iya kai. wani labarin ko kaji ba ma za ka yadda ya shiga zuciyarka ba domin ka san maganar banza ce labarin kanzan kurege ne al'adar mumini baya jin dukkan abin da ya ji na labari ya ɗauka ya yaɗa har sai ya tantance gaskiya har sai ya tabbatar da cewa wannan labari ba zai zama fitina ba a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kila wa kala kila wa kala shine yaɗa jita jita domin ya ce yana daga cikin abin da ya halakar da mutanen da suka gabace mu ya da jita jita da jita jita al'ummomi suka rinka faɗa da junansu aka rinka zubar da jinin juna an ji ai wasu wane sun wasu wane kaza shikenan sai faɗa ya tashi sai fitina ta auku to da haka haramun ne a musulunci ya da jita jita waɗansu malamai suka ce sababin saukar ita wannan aya shine akwai waɗansu waɗanda ba su daɗe da shiga musulunci ba don haka da zarar labari ya zo idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura rundunar mayaka da zarar labari ya zo na an yi nasara ko ba a yi nasara ba su kafin su jira annabi ya dorar su sai su fita suna dorarwa to sai Allah madaukakin sarki ce wannan ba ɗabi'a ba mai kyau lallai idan magana ta zo in ta dorarwa ce wacce ya kamata ma a dorar to a bari a jita daga bakin shugaba a bari annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da ita domin shi ya fi sanin yadda ya kamata a isar da ita in magana ce ta tashin hankali shi ya san yadda zai faɗe ta ba tare da hankalin ya tashi ba in ma magana ce ta kwanciyar hankali shi ya san yadda zai faɗe ta ba tare da wani yana jin an masa habaici ko an tsokane shi ba da haka abin da ya kamata musulmi su kasance kenan a kowane lokaci su guji yada jita-jita su guji tsorar da maganar da ba su da tabbas a kanta kuma ka sani akwai maganar da ko da tabbas ce to bai kamata a ji daga bakin ire iren ka ba ya fi kamata a ji ta daga bakin shugabanni ko masu faɗa a ji ko waɗanda za a saurare su domin wata maganar mai mahimmanci ce in ba mutum mai mahimmanci ne ba kuma ya faɗa ba za a bata mahimmancinta ba wata kuma mara mahimmanci ce amma idan aka ji ta daga bakin mai mahimmanci to kuma sai ta rage masa girma ko kuma aka ji ta akan titi to kuma sai ya zama an wulakantar da ita ko da kuma ta kasance mai mahimmanci ce a bar a bawa kulawa ce babban misali a irin wannan shine maganar ganin wata musulunci ya yarda da cewa kowa zai iya ganin wata shi kadai amma bai yarda ba da cewa wani zai bada sanarwar ganin wata ba shugaba ba misali kaga ranar da muka ɗauki azumi a nan da sauran garuruwan musulmi da yawa ranar laraba labari ya zo mana cewa wasu a saukwata sun ga wata kuma har sun yada ma har ma wasu daga wajaje sun ɗauki wata da wannan magana da wasu suka faɗa to wannan kuskure ne kwarai da gaske abin da yake na daidai a musulunci shine an yadda kowa zai nemi ganin wata amma fa idan ka ga watan kuma ba a baka izinin ka sanar ba kadai wanda yake da damar ya sanar da ganin wata shine shugaba sai ka tafi ka je ka gaya wa shugaba idan ya maka interview ya yadda da ganin ka to shi shi yake da authority na ya faɗa kowa ya bi shi ko da kwashi bai gani ba abdullahi dan umar yake cewa wata rana an yi kokarin neman ganin wata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba wanda ya gani shi kansa bai gani ba ni ba eh, umar usmanu Ali duk ba su gani ba cikin sahabbai shi abdullahi dan umar kadai shi ya gani yace to amma ban je na yada ba sai na je na samu annabi na gaya masa ni faɗin nan na ga watan nan da ake ta nema kowa bai gan shi ba Allah ya masa tambayoyi ya gamsu da ganin watansa sai ya fara yin azumi kuma ya sanar da mutane cewa to gobe duk mu tashi da azumi kaga wannan ita ce ka'ida ba kowane labari bane yake fita daga kowace kafa ba kowane labari bane kowa yake iya sakarsa akwai labarin da sai dai gwamnati sai dai hukuma sai dai masu faɗa aji Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana karya ka ba mu ikon nisantarta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya tambaya yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa shin malam menene matsayin ƙungiyanci a musulunci don na ji cewa Allah na cewa ku riƙe igiyarsa kar a rarrabu Allah ya saka da alkhairi malamai suka ce kungiyanci daban da kuma kungiya kungiyanci haramun ne ƙungiya halal ne kungiya shine dukkan wani kwamiti ko taron jama'a wanda za su haɗu don yin wani aikin alkhairi domin ayyukan alkhairi suna da yawa ba za mu haɗu ga baki ɗayan mu mu ce za mu iya yin sa dunkula ba sai dai wasu mu za su iya wakiltar wasu a wani ɓangare ya zama muna da wata ƙungiya ita abin da ta sa gaba shine wa'azantar da waɗanda ba musulmi ba don su shiga musulunci tattaunawa da su muna da wata kungiyar ita kuma abin da ta sa gaba wayar da su kansu musulmin da suke a cikin musuluncin don su san yaya musuluncin yake muna da wata kungiyar kuma ita tana bi ne gidajen yari gidajen kurkuku inda aka ɗaure masu laifi ta ne musu wa'azi musulmi ko wanda ba musulmi ba musulmi dan ta nuna musu laifinsu ta nuna musu mummunar ɗabi'a ba ta da kyau waɗanda ba musulmi ba kuma ta shigo da su musulunci kuma ta nuna musu irin waɗannan abubuwan daban a musulunci bai kamata ba to kaga wannan ƙungiyoyi ne kuma ayyukan alkhairi suke yi kuma babu laifi to amma ƙungiyanci shine ka ce babu wanda zai yi aikin alkhairi sai su wane duk abin da wane yana alkhairi in dai ba su wane bane ba daidai bane to wannan shine ƙungiyanci san kai kenan wanda wannan babu shi a musulunci ubangiji madaukakin sarki ya yarda bayansa su haɗu su je su yi ayyukan alkhairi waɗannan su wakilci wa'ancan a can wa'ancan su wakilci wa'ancan a can wannan babu laifi wannan kan ko an sa masa sunan kungiya ƙarshe dai musulmi ne iyaka kawai sunan yana nuna wa'yansu da wata alama su da suka yi fice da ita suke wakiltar sauran al'umma a bangare kaza da kaza na rayuwa ko na addini da haka babu laifi kungiya abinda babu shine kungiyanci sai mu sai mu in ba mu ba babu wani ya tambaya ta gaba ya ce asalamu alaikum malam ne maka fatan alkhairi kamar mutum yana abuja gidansu yana kano kuma ba shi da mata in ya je shi zai yi kasaru eh a lokacin da baka da iyali gidan iyayenka shine garinku da aka yanzu da kake abuja abuja kake bako in ka koma Kano kuma can gidan iyayenka shine gidanku can ba za ka yi kasar ba Abuja ne za ka rinka yin kasar kamar yadda mai iyali kuma inda iyalansa suke nan ne gidansa nan ne ba zai yi kasar ba inda kuma iyalansa babu ko ina ne idan ya je to a can yake ba ko a can ne zai yi kasar tambayarsa ta biya ce mace mijinta ya sake ta sakin da zai iya yin kome ba ta yi idda ba sai ya rasu yaya za ta ci gado eh za ta ci gado ai matarsa ce idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu ba ta gama idda ba sai ya mutu to matarsa ce don haka za ta ci gadonsa kuma za ta yi masa takaba amma inda saki uku ya yi mata sakin da babu aure tsakaninsa da ita sai ya mutu to a nan wasu malamai suka ce sai a duba a ga lokacin da ya sake ta daman ba shi da lafiya ne cuta a wannan cutar bai tashi ba idan ba shi da lafiya ne sai a ce to daman bakin ciki ya yi mata na ta ci gado ta yi wahala da shi da ita aka sha wahala aka samu kuɗin da ya ga ya kusa mutuwa sai ya sake ta danye mata bukulu to a nan dole sai ta ci gadonsa wasu malamai suka ce ko ta gama idda ko ta yi aure tana wani gida sai an raba gado da ita amma dai ba za ta yi masa takaba ba saboda ma matarsa bace to amma waɗansu malaman suka ce sai a duba a ga idan mutuwar fuji'a ce lafiyarsa lau bai taɓa tsammanin mutuwa ba ya sake ta saki na uku yana fita yana tafiya kuma sai haɗari ya samu sai ya mutu to nan bai yi tsammanin zai mutu ba to a nan sai ta yi haƙuri ba za ta ci gado ba kuma ba za ta yi masa takaba ba tunda saki ne wanda yake ba'ini su babu aure har sai ta sake yin wani aure kuma ta fito sannan takarda ta gaba ya ce ina hukuncin wanda ya yi alkawarin bayar da kuɗi kuma ya rasu kafin ya samu ya samu kuɗin ya bayar idan mutum ya yi alkawari in ya rubuta cewa ko ya kafa shaidu cewa zan ba wa wane kaza kuma sai mutuwa ta cin masa to yanzu wannan alkawarin ya zama wasiya ita kuma wasiya ana zuwa ne a duba kuɗin mamaci sai a ga abin da ya ce a bayar ya kai wan na kayan da ya bari na dukiyar da ya bari idan ya kai one third bai kara ba ɗaya bisa uku bai zarta ba to za a bayar amma idan ya wuce ɗaya bisa uku to sai a bayar da iya ɗaya bisa ukun sauran kuma shi wanda aka ce a bawa sai a ce yi hakuri idan kuma magada suka ga sun yadda ko ma nawa ne a ɗauka a bayar to za a iya bayarwa ba laifi to dai tambayar ta sama makamanciyar wannan ce ya sake kuma buga wani misali da ita tambaya ta gaba ya ce malam ni ne na ga watan ramadana da idanuwa na amma ba a sanar da ganin wata ba to malam daukan azumi ya wajaba a kaina eh daukan azumi ya wajaba a kanka malamai suka ce mutumin da ya ga wata shi kadai ya ga wata amma sauran mutane ba su gani ba kuma ya je ya gaya wa shugabanni shugabanni suka ga ba su gamsu ba a nan ba su yi laifi ba suna da damar su yi bincike suka yi bincike a iya ka'idojinsu suka ga su ba su gamsu ba to a nan shi kadai azumi ya waje ba a kansa ba zai gaya wa kowa ba ko ya faɗa ba wanda zai bi shi ko matarsa ba za ta ɗau azumi ba saboda matarsa a wannan bangaren ba shi yake da iko a kanta ba hukuma take da iko a kanta da haka kai dai tun da Allah ya nuna maka to ka gano wa kanka sai kai azumi amma saurin jama'a da basu su yadda ba hukumar su ba ta yadda ba to ba za ta yi azumi ba wannan babu laifi a cikin haka sai ce kuma malam idan aka yi azumi talatin to ni ina talatin da ɗaya kenan ai kuma ba azumi talatin da ɗaya dole in ka cika talatin kai ma ka haƙura ka saurara sai dai idi ne ba za ka yi ba sai ka jira su sun sauke sai ku yi idi tare ya ce to yaya kenan yadda za a yi kenan takarda ta gaba ya ce ya halatta mai bin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya bin ɗan ɗariƙa sallah ko kuwa ɗan shi'a sallah e ya halatta ƙa'ida a sallah shine duk mutumin da bai bar musulunci ba dan yana wani abu na kuskure ana iya bin sa sallah an gane ko duk mutumin da musuluncinsa tabbatacce ne ma'ana bai yi wani abu da ya bar musulunci ba to a aqidar ahlus sunna wal jama'a ana bin sa sallah to sannan sharadi na biyu kuma ya zama ya iya sallah. sharadi na biyu ya zama me ya iya sallah. duk da awar mutum ta cewa shi ahlus sunna ne shi ahlus sunna ne amma bai iya sallah ba to ba za a bi shi sallah ba domin ba kawai maganar bakin ni ahlus sunna bane yake mai da kai ahlus sunna sai da me sai da aiki ahlus sunna ne a baki la'alla kila yana da gemu da yawa ma ya lalla ya dage wandan sama amma kuma bai iya karatun fatiha ba ya za ka kabi shi sallah la'alla yana ruku'u yana sallar da ake cewa yar faki ba yawa ba lada yar faki ba yawa ba lada kuma ba shiga aljanna yana irin wannan fijo kenan shiga da alwala to kaga wannan ba za ka bi shi sallah ba manzo Allah a masallacin sa fa ya ga wani sahabi ne yana sallah yayi runguma ya daga ya runguma ya daga sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya idar da sallah ya zo ya masa sallama assalamu alayka ya rasulullah sai annabi ya ce wa alayka assalamu wa rahmatullah irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah in haka kake sallah baka taba sallah ba a rayuwarka kaga sahabi ne ba karshen ahlus sunna ba kenan a masallacin annabi a gaban annabi amma ya ce ko ma kai sallah ashe kenan ana iya samun ahlus sunna ma bai iya sallah ba manzo Allah yace koma kai sallah dan baka taba sallah ba in dai haka kake sallah sai da ya sau hudu ya dawo sai ya ce ya ma'aikin Allah wallahi ba zan iya wata ba sai wannan wannan dai da kaga ina yi ita na iya fa allimni ko ya mun yadda ake yi to sannan sai annabi ya bashi kwas na yadda ake sallah da haka ita sallah dole sai da koya to da haka ko da a ce wanda yake bin ɗariƙun sufaye ne bai iya sallah ba ba za ka bi shi sallah ba amma idan ya iya sallah kuma bai da aƙidar da take fitar da mutum daga musulunci domin cikin ɗariƙun sufaye akwai aƙidun da ba musulunci bane ba wanda za su ce kowa Allah ne wannan kafirci ne kaulan wahida duk wanda ya yarda da cewa wai akwai wani wuridi da zaka yi ka zama Allah ko ka yafe wani sallah ko duk abin da kaga dama ka yi kai ka kura malejin ibada to wannan mu aqida mukafirci ne wanda aka tabbatar yana da wannan aqida ko yana sallah ba abunsa domin shi ma tasa ba ta yi bare ta kai taka ta mai bi boka mai tsafi mai sihiri mai duba manzala ya ce zuwa wajensa ma sai kayi fashin rashin sallah ta kwanan arba'in Kwanan arba'in za ka yi kana sallah in ka je wajen boka kawai ka je kallo Allah bai karɓa ba ballantana ka je ya faɗi magana har ka yadda a yanka kaji masu carki-carki masu kwai masu kaza ka zo ka yanka to wannan automatically ka bar musulunci sai ka sake kalmar shahada to amma da yawa zaka ga a wasu unguwanninmu musamman a garuruwan mu can arewa ta arewa zaka ga limaman bokaye ne limamin boka ne kuma mutane wai suke bin sa sallah bahaushe ya ce yaro baya ɗaukar yaro sai dai rungumanni mu faɗi ba yadda za a yi boka da sallarsa ba ta karɓuwa waye wa mutane sallah kuma har a ce sallah ta yi da haka ka'ida ita ce biyu ya zama mutum musulmi ne aƙidarsa ta musulunci ce ko da yana da wasu kusakurai wannan shi da mahaliccinsa ne sannan ya zama ya iya sallar domin in bai iya ba to me zai ja ka wannan shine aqidar mu Allah ya sa an gane ya tambaya ta gaba yace menene ingancin maganar karanta suratul kafi to sai sa 18 yana nufin sauta 18 ranar juma'a ko me ko sura ta 18 to sura ta takwas a eh, ranar juma'a ya tabbata cikin sunnar annabi cewa a karanta suratul kahfi hadisi ya tabbata cikin sunan na ibnu kuzaima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai wuri wuridin karatun suratul kahfi ko ranar juma'a ko daren juma'a daren juma'a ana gobe juma'a kenan bayan rana ta faɗi ka karanta suratul kafi ko washe gari daga hudowar rana kafin faɗuwarta ka karanta suratul kafi duk mai yin haka a ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai mayar da manyan yan yatsunsa na kafarsa su zama kamar fitilan mota a lokacin da mutum yake kan siradi lokacin da ya fi kowane lokaci duhu kuma siradi annabi ya ce wani sililin abu ne ya fi gashi siriranta kuma ya fi takobi kaifi kuma kowa sai ya hau Allah ya rantse kowa sai ya hau ko wanda zai je aljanna sai ya hau ta kansa daman gada ce akan wutar jahannama take sai an ketara ta ake zuwa aljanna wanda kan ba dan aljanna ba yana hawa zai rufta shine ubangiji ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatiman maqdiya ba wanda yake daga cikin ku face sai wanda sai kun hau wannan rantsuwa ce da Allah ya yi kuma ba wanda zai sa ya warware to da wannan shine saradi to a wannan lokaci za a yi duhu duhun da hannunka ma baka iya gani a lokacin ne idan aka hau gaba daya Allah zai dora mutane gaba daya su hau sai ai sauri a canja wannan kasar yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi ranar da za a canja kasa to malamai suka ce a lokacin da aka hau siraɗi in an hau siraɗi gaba ɗaya ba kowa a kan ƙasa sai Allah ya ce da mala'iku ku naɗe ta da sauri a canja domin sun riga sun yi barna a kanta ta yi datti yanzu muna so mu shimfiɗa sabuwa to a wannan lokaci za ka ga munafukai suna cewa da muminai zuruna nattabis min nurikum in zuruna nattabis min nurikum ku jira mu mu ɗan ga hasken ku domin mumini kaɗai zai ga haske a gabansa ya rinka taka kafarsa daidai yana tafiya kuma haske ne ba irin na fitilar duniya ba dan kana kusa da wani ba za ka gani ba shi kadai yake ganin kayansa kaga tocilan duniya duk rowarka in ka haska wani sai ya gani amma shi wancan hasken ba irin wannan ba ne shine yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu nzuruna naqtabis min nurikum ranar da zaka ji munafukai maza da munafukai mata suna cewa da muminai ku dan jira mu mu ga hasken ku mana kila sai a ce da su irji'u faltamisu nuran irji'u wara'akum faltamisu nura ku koma baya a can duniya nan ake nemo hasken domin wannan hasken na ayyukan alkhairi ne ba na tocila bane ba na eh, lantarki bane ba ubangiji ya ce faduri ba bainahum bisur suna cikin wannan magana ma sai a sa katanga ta raba tsakanin su to da haka annabi ya ce duk mai karatun suratul kafi a wannan rana kafafuwansa za su yi masa haske ya ga siradi ya ketara ibn al-qayyim jawziya cikin littafin zadul ma'ad ya yi babi akan programs ɗin annabi na ranar juma'a me annabi yake ranar juma'a daga ciki ya kawo wannan akwai karatun suratul kahfi da haka ya tabbata in ka koma cikin zadul ma'ad zaka ga haka babi ne guda babu hadihi fi yawmil juma'a tambayar ta gaba yace lallai ne wanda ya yi kiran sallah shi zai yi iqama a'a babu hadisin da ya nuna haka ingantacce akwai hadisi cikin bulugul maram man azzana fa huwa yuqim wanda ya kiran sallah shi yake ikama imam turmuzi ya ce wannan hadisin bai inganta ba amma dai aikin magabata ya nuna haka tun a zamanin annabi wanda ya kiran sallah shi yake ikama a zamanin sahabbai wanda ya kiran sallah shi yake ikama amma ba a ce dole ba ba laifi bane wani ya kiran sallah ya kama gabansa shi yayi sallan ma dan ba inda aka ce sharadi dole in kai kiran sallah sai an yi sallar da kai a'a akwai wanda aikinsa kawai ladan ne shi ta tayi yayi sallah ma a wani masallaci shi aikinsa kawai ya zo ya kira muku sallah ku yi shi kuma ya kama gabansa ba laifi haka domin akwai hadisi cikin sunan abi dawud hadisin ummu waraka wata baiwa Allah ce mace ce mai ilimi to a gidanta family house ne ita kuma tana da ilimi ga 'ya'yanta ga mijinta ga kaza ga kaza to sai take ganin su kansu sun isa su yi sallah a gidansu domin adadinsu ya kai jam'i sai ta zo ta gaya wa annabi sai annabi ya ce da ita to na yadda ku je ku gina masallaci a gidanku kuma ke ce limamiya sai annabi ya naɗa mata ladan ya ce ka je ka rinka mata kiran sallah in kai kiran sallah kuma sai ka dawo mai sallah kaga ba sharadin cewa ladan sai in ya kira sallah sai an tsaya an yi ma sallar da shi ballantana a ce dole shi zai yi ikama ana iya yin ikama ko da ba kai kai kiran sallah ba tambaya ta gaba ya ce malam idan mutum ya tabbatar cewa matarsa na shiga bokaye ya halatta ya ci gaba da zama da ita e in ta tuba in yi mata wa'azi ta karba amma idan bai mata wa'azi ba to bai da damar ya sake ta haka kawai in kuma ya mata wa'azin ta ke ta karba to kuma bai halatta ya ci gaba da zama da ita ba domin yanzu ita ta zama kafira baya halatta kuma aure tsakanin musulmi da kafiri a irin wannan yanayi ita kafircin na ridda ne dan kada wani ya ji mun ce baya halatta aure musulmi da kafiri ya ce to ai an ce a aure kirista ba to amma kirista ai daman asali a kiristancin su suke ita ko wannan yanzu ridda ta yi to ridda shine barin musulunci da aka yi ta bai halatta ya ci gaba da aure da ita ba a wannan yanayi tambaya ta ƙarshe yake cewa akarmakallahu malam shafa'i da wuturi ana haɗa su ne ko kuma ana musu sallama biyu tambayarsa ta farko kenan duk wanda kai yayi amma wanda ya fi shi ne ka raba su kai musu sallama biyu abin da yafi idan kai wutar shafa'in ka raka a biyu to ka tsaya kai tahiya kai sallama har ma ana so ka dan yi wani aiki alamar sosai dai ka fita daga sallah to sannan sai ka tashi ka sake kabbara sai ka kawo wuturi mai raka a ɗaya din ana yin haka wannan kuma shi yafi kamar yadda imamul Bukhari ya kawo asar na Abdullahi dan Umar abdullahi dan umar idan ya tashi yin shafa'i da wuturi mai raka'a uku to yakan yi raka'a biyu yayi tahiya ya sallama kuma ya dan yi magana ma da mutane ko ya dan sa ai masa wani dan abu to sannan kuma sai ya tashi ya kabara sai ya kawo dan bin umarnin annabi na cewa salatul laili masna sallar dare ta zama raka'a bibbi bibbiyu da haka an kusan kai biyu kai sallama sannan sai ka sake kabbara wata da haka wannan shi yafi amma da zaka haɗe kai raka'a biyun kai tahiya ba kai sallama ba kamar magariba ka sake kawowa ta yi amma dai wancan shi yafi kuma kana da damar kai raka'a biyun ba tahiya ba sallama komai ka zarce ma ka kawo ukun a ƙarshe sannan kai tahiya kai sallama ita ma ta yi amma dai wancan na farko shi yafi sa ta biyu ce malam me hukuncin sa zoban da ba na azurfa ba ga namiji to zoban da ba na azurfa ba iri uku ne akwai na zinare akwai na bakin karfe sannan kuma akwai na roba plastic zoban zinare ga namiji haramun ne da nasin hadisi zoban ƙarfe kowane iri ne in dai ba azurfa ba kuma ba zinare ba kowane irin ma nau'in ƙarfe ne shi ma haramun ne ga namiji har ma ga macen wannan amma na zinare halal ne ga mace sai dai haram ga namiji amma na ƙarfe wanda ba zinare ba ba azurfa ba haramun ne ga namijin ga macen na plastic kuma halal ne ga kowa wata rana wani sahabi ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da zoban zinare sai annabi ya ce yanzu ɗayan ku zai ɗauki garwashin wuta ya sa a hannunsa ina da rai sai ya kama hannun da ƙarfi ya cire zoban zinaren sai ya jefar sai annabi da ya jefar sai ya tashi ya shiga gida sai wasu daga cikin sahabbai suka ce masa kai ɗauki kayan ka mun ka kai wa ka, ko ka je ka siyar kai ce ne da kuɗin ai sawa aka hana sai ya ce ni kuma tunda annabi ya cire shi bana so har abada kaga wannan karfin imanin ko bayan haka shi wannan bawan Allah dai bai sani ba sai ya je kuma ya samo na wani karfi sai ya sako gobe kuma ya dawo da ya dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi anan bai cire masa da karfi ba sai ya ce hadha sharrun hadha hilyatu ahlin nar yace to kuma wannan da ka sako ya fi wancan sharri dan wannan kwalliya yan wuta ce domin yan wuta kafin a sasa a wuta sai an sa karfe sarka ta karfe an tukuikuye su sannan ake jefawa خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه to da aka sai ya cire wannan to kaga wannan malamai suka ce haramcinsa ga namiji ga mace ne duk daya amma zoban zinare haramcinsa ga namiji ne ban da mace amma shi kuwa na zoban roba da ake yayi yanzu shi kuma wannan halal ne saboda shi a zamanin annabi babu shi ba a ce halal ba ba a ce haram ba ya rage yana nan a babinsa na halal mubah domin da abin da shari'a ta yi shiru game da shi to kar ka kai bincike in na amfani ne ya amfani da kayanka kar garin tone tone zakara ya tono wuka da haka tunda an yi shiru a kansa to kai ma yi shiru in kana bukata dauki ka sanya akwai sauran tambayoyin mu da yawa amma lokaci ya ja sai mu hakura sai Allah ya hada mu gobe subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah amanta da sanar